wanda ce dace mace na 24 ga wata na 4 shekara ta 2026 da jiya ta annabi Isa alaihi salam don mamanta ba a wancan sati mun tsaya karshen aya ko a cikin aya ta 54 za mu da kanta 55 zuwa 56 da fatan Allah ya dace da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 ولقد أضيناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نؤمن نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر النار روحا فتولى فرعون فجمع كيده أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فتحشدكم بعذاب وقد خاب من افتقى بنجي سبحانه وتعالى لتقبل سوى منها daga cikin ƙasa ne tsanakana kuma muka halicce aiwa wato minha a abaku daga ita ce muka halittu ba muku adab sai zama cewa al mu'awwalu alaihi kenan ko dai ke fassara ta kai tsaye min ha khalaqana kun daga cikin ta muka halittu? ko ka ce min ha a abaku wa khalaqnakum min minan nutfa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga hadisi min abbas wa lika adam خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من من نار وخلق آدم مما وصفه an halitti an halitti mala'iku daga haske aljanu daga wuta an halitti annabi daga abin da annabi daga abin da aka gaya mu shine ƙasa wani kina yake cewa khalaqta ni min narin wa khalaqtahu min tin da ga kenan duk magana halitta daga ƙasa ana nufin asalin baban daga cikin ƙasa ne salakana ku muka halicce ku ko muka halicci asalin gane ko wa fiha kuma a cikin ta ne dai nu'idukum za mu sake mayar da ku wa minha kuma dai daga cikin ƙasar ne nukhrijukum za mu sake fito da ku taratan ukhra a lokacin da ba qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna minha tukhrajun Allah yake cewa a cikin ƙasa din za ku rayu a cikin za ku mutu kuma daga cikinta za a fito da ku ranar kiyama wala kada ku? tabbas mun nuna wa fir'auna ayatina ayoyin mu kulla dukkanin su fa kazzaba sai ya karyata su wa aba kuma ya ki jawuwa zuwa ga umarnin Allah ɓala sai annabi Musa ko kuma sai fir'auna yake cewa ajidana shin yanzu kai Musa ka zo mana ne litukhrijana dan ka fitar da mu min ardina da kasanmu bi sihrika da wannan tsafin naka da ka zo da shi ya Musa ya kai Musa yanzu ka zo mana ne ka fitar da mu ka raba mu da mulkin mu ka san din mai mulki da an yi wani harhar gani yake za a raba shi da mulkin da an yi harhar ko dan yaya akai yi motsi shi ta mulkin sai ita cewa kawai ka zo ka fitar da mu da kasan mu saboda wannan tsafin naka ya Musa na tiyan naka wallahi za mu zo maka bi sihirin da wani tsafi misli kwatan kwacinta na bainana wa ka maw'ida ka sanya mana mahada tsakanin mu da kai ana cewa maw'id isu makan ko isu zaman kuma da abin da yake wato misali wawi wa hada wa da'a wa saba idan za ka ismin zaman da mulmu ka ta ce mawu'i inna mawu'i da kuma subuh a rikin subuh bi qarib Fajar bainana wa bainaka ka sanya tsakaninmu da kai maw'idan wata mahaɗa. la nukhlifu lokacin da ko mahaɗa da mu ba za mu saba mata ba ko ba za mu saba wa lokacin ba na hannun mu wala an ta kai ma ba za ka saba ba makamin suwa guri wanda yake fili fetal suwan ta ka faɗo masdar ana nufin sifa makanan mustawin an gane makanan mustawan gurin da yake madaidaici fili fetan an gane yanzu wannan istighfar ne shi da yake fasta kafa kaumahu fa ta'u ya wani da mutanen ta yanzu ana cikin tattaunawa sai sauri ya ce tsafi idan ya ce tsafi ne yanzu hankalin mutane zai tashi da kan cewa nafta ya zo ya nuna mu'jiza an gane zai zo ya magana cewa tsafi ne to haka ake yi fir'auna wato shugaba ne almari mai wayo na gaske duk yadda ya san zai kokari ya kare mulkin sa ai da gaba sai ce ah to shikenan ka zo ne dan ka fitar da mu ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika da tsafinka da ka zo da shi shi sa can wata ya ce fasta khaffa kaumahu, sai wawantar da su kaga sai wawantar da su su wani yana wawantar fa ta'u sai suka bi shi dama haka ake kaga ya hana su kalli ayoyi ya hana su tuna ya hana su bincike su kalla haka ake duk wanda zai duksa maka a ƙida mara kyau asali abin da istighfar yake maka kiza wastabdid man istata'ta minhum ka wawantar da wanda ka so daga cikin su dan ma abin da yake na? istifzaz ne ko istighfar duk ma'ana a wawantar da ka, a hana ƙwaƙwalwa ka tunani a ce iya gudun ka iya ladan karka saurare su kar ka je ka karanta ai ba ka san annabi kaga ana jiba mutum da wannan baya san annabi sallam ai kai ba za ba ka ji ba ko ku sako alamar ba ka abin nan ba amma ina ta a'a to a zo a kira wasu a tattauna mana faɗin faɗa ai ba faɗa ba ne a tambaye ta hatu burhanakum in da sadiqi amma ga sai sauri yake cewa to shikenan ita na ka zo mana ne mai tukhrijana dan ka fitar da mu min ardina daga ƙasar mu kaga dafi ce a wannan ya zo wani mulki yake nema bi sihrika da tsabun ka ya Musa labadin sihir ana ai daga komai ba tafiya ba ta fara ba shi duk abu da ma khafiya sababu wa daqqa ko a bi lugha da abinda hanyar sa ya buya hanyar sa kuma ya zama ba wahala shi na asihir haka yake a lugha ma ya sababu wa daqqa fa sihir hanyar yin sa gashi dai sanda ce ya buga ta zama mucijiya to ya aka yi ta zama oho kuma abun shi bai ba shi wahala ba mu ga ya gumi ba wajen yi a gane to wani shi ake nufi da as-sihr inna min al-bayani sihra a cikin magana ma akwai tsafi da wanda zai hana ka ka kalli wani abu ko ka tsaya kai kai kun ka gano sababin ka gano kaza ana cewa sihr قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك والله مو ما سيمن ذمك بسحر da wani irin tsafi misli kwatankwacin wanda ka zo da shi kaga kenan a nan dole su bi shi za su gane sarki ya faɗi gaskiya sai dai an zo buga wasu gane wannan ba irin wancan bane faj'al bainana ka sanya tsakanin mu bainaka da kai maw'idan wani lokaci wani guri da za a alƙawarta wata rana wani guri la in ka fassara shi da guri yayi in ka fassara shi da zamani yayi kun gane da kyau wannan kenan la nukhlifuhu lokacin da ba za mu saba ba gurin da muwa ba za mu saba ba nahnu mu wala anta kai ma ba za ka saba ba makanan sai zan mawu'idan makanan suwa an gane ko sai zan wannan an masa nasuwa to an masa mansur ala madha an badal badal menene badal galad ne makanan suwan makanan suwan badali kai domin a ce mawu'ida kamar ya makanan suwan an gane ke ga bangaren mu'iz guri kamar wani irin guni makanan suwa gurin da yake madaidaici mai madaidaicin kyawu gurin da yake mai yalwa gurin da yake faffada tsala sai an musa ce mu'idukum lokacinku ranarku da zan sa muku yawon zina ina ganin ta zama ranar sallah sallah ku da kuke ta al'ada sallah gani wa yuhshara nasu kuma a tattara mutane duhan da sassafe a gane a tattara mutane da sassafe dama duk annabawa dabi'a su sammako an gane ko makanan suwan sai zama kuma bayan haka wato wa an yuhshar nas duhan a samu gurin da ya dace kuma ya zama cewa a yi sammako a jijjifi ta walla ra'auni. fir'auna sai bar gurin sai bar fadar sai bar wannan gurin ma'ana ta wallahi ya tafi guri ya tara waɗanda suke wanda ɗan cikin gida ɗan ɗaki a zuwa tattauna ga emitin fadama a kai da wuya tattara matsafansa na ƙasa baki ɗaya kai da wuai wato masu masu tsati idan tara su ga baki ɗaya bayan an gama wannan summa kaga shi ta aka tarahi akwai tazara bayan ɗaukar lokaci da shiri a ta sai zo ƙwada da musa da aka zo za a fara ranar sallar ta yi an yi waye kaza sai an musa ya ce musu wailar a hirɗin ku shiga je ta yi ku yi takatsantsan la tafsaru an Allah kariban kar ku ƙirƙirar wa Allah kariya kar ku daga ta makariyata ku waɗanda za ku je bukayan tsari ko sai kama wa'azi a da wani ɗaukar kamar wayan cewa ne a a shi ai dama wazifar sai yake aji yake yi aikin sai yake yi aikin annaba su yi wa azifi gargaɗi kwan ku kirkirar wa Allah ƙarya kwan ku bauta wanda ke ba Allah ba fa yi yushita ku fa yasta'sila ku sai ya halakar da ku ya karkashe ku duka an gane wato ishat ashata yushitu ishat shi al-istisal a kace abu tun daga farkon sa har karshen sa a haɗe a bude shi a zama an zamar da shi babu fayushitakum shi Allah ya karar da ku ya kashe ku bi azabin da azaba wa qad khaba tabbas ya tabi a wannan rana niftara duk wanda ya kirkiro wa Allah ƙarya yau ya tabi to wannan kai da kadan daga cikin yadda abin yake annabi sai ya gaya masa a zo wani lokaci da safe. kuma ya zama yawon zina wanda sai gina cewa ɗabi'ar addinin annaba duk kala ne na farko annaba ba su awa ɓoye ɓoye maza sallan baya in yaje kai ya je ƙasa zai yaƙi baya yaƙin dare sai da safi da sassafe kidan ce inna idan nazalna bi sahati qawmin fa sa'a sabahul gari, kaga idan muka sauka a farfajiyar ganin wasu mutane sai safiyar waɗannan da ake wa gargaɗi masu kullum ƙashi sai safiyar ta munana da safan inna mawu'i da kuma subshi lokacin halakar da mutanenka ya kai annabi lokacin sallah subahi ne suka ce a yace ai yanzu mana ai yanzu mana ni kawai a kashe sai yanzu sai mai yanzu ce arin ta subshi ne wata dankar asuba ma ya kusa kabari to je sa ya tabbatar cikin sunan nasa'i da sanadi wanda yake hasan Allahu barik li ummati fi bukuriha Allah ka yi albarka ga al'umma ta a cikin samaku da su ba wuce ce da sassafe ake kama kusa duk sanda mutum yake so ya ci nasara a yanzu ta dinga samaku ya dinga samaku shi sa Allah kuma ta'ala ya yi rantsuwa da safiya lokacin samaku wa buha ina rantsuwa da lokacin hantsi wa buha ina rantsuwa da lokacin hantsi sammako abinda muka daina yi abinda yan kasuwan ma'anan a nan Kano yanzu kasuwa ba ta kama shi karfe biyu na rana wallahi mutum ba zai nasara ba da sassafe ake yi nasara duk mutum ko tafiya ce ka yi da sassafe ka da sassafe ka zama mai cika alkawari ka zama mai kula da lokaci kaga anan Musa alaihi sai ta ne ya tsari ya ce wato wa an yushtar nas buhan da safe kuma sai ka ce maw'idan la nukhlifu na wa la anta lokaci da gurin da mu ba za mu saba ba kai ma karka saba kaga sai fara yu'atin nafsa ya fara zargin kansa da waɗanda su rako shi lallai mu kar mu saba wannan lokacin kaji ko duk mutumin kirki zai kokari ya kiraye lokaci mutumin da ba ya rikiya lokaci ba a daukar sa mutumin kirki ba abin da zai kariya ka irin ku yi alƙawari ka saba mau'ida faj'al bainana wa bainaka mau'ida ka sanya wani alƙawari wata rana wani guri tsakaninmu da kai la nukhlifuhu nahnu mu ba za mu saba ba mu fara zargin kanmu duk yadda za mu ga mu zo akan kari wala anta kai ma zaka zo akan kari kar a saba eh ya yadda ya yadda shi ma ya yadda a ga nasar tarin za ta fara kuna so ku yi auren yaya karfe goma aka ce a ayin ya ma abin da ya sa muka ce goma mun san ba za a zo sai sha ɗaya amma manufan mu sha ɗaya eh, eh shi sa gaba mu fito din ba sai sha ɗaya saboda mun manufan mu sha ɗaya wannan ba daidai bane kai tun daga nan ka sai da Allah bai fita daga da ka kai yin abunka ba ruwan Allah da kai amma kana cewa karfe kaza zuwa kaza Allah zai ci mala'iku ku rubuta yace ce inna awfu bil ahd inna al ahd kana mas'ulan ku cika alƙawari alƙawari abin tambaya ne من shiri ne ya cewa حرم jaza hurun inda kai ɗa ne ba bawa ba duk abin da kai alƙawari sai ka cika shi to tana ne nasara take farawa ma'aikatunmu sun rushe saboda ba kula da lokaci kasuwanninmu sun lalace ba kula da lokaci yanzu cewa ake a kasuwannin kano guda ɗaya ce ko kasuwan ƙofar mai ake fitowa akan lokaci za ka za su fi nasara kuwa a shagon ko wajen sana'a ka fito da sassafe ka fito da sassafe ko me ka fito da sassafe wannan ba kawai don mu ji cewa dama mun faɗi cewa suratu ba sura ta ilimi da koyar da za ka yi rayuwa ka ci nasara ta duk wani abubuwa ana gaya maka ne gashi nan yana tsohuwa kaga akwai akwai maganar lokaci hatta kana neman ilimi sai ka sa mai lokaci daga lokaci ka zo ka za, ka'idar lokaci ka za ake shiga lokaci ka za ake tashi kai ma malami a san lokacin ka zo wani shi ma ya zo wani shi ne daidai amma ai mun zauna muna ta jira au a shirya da to ku ya kuri ku tashi yau an yaka gobe an yaka sai ɗaya ibarar zillewa ta makarantar taro an aiki ka an ɗauki ka aiki an ɗauki ka aiki Allah zai tambaye ka kan wannan illan ma'aikata yanzu ya makara ya zo wajen aikin yin aikin da aka ɗauki shi ta an biya shi ya tashi kafin lokacin tashi bai zo a da wuri ba ya zo aikin ba zai ba sai an dinga samun tona ba ƙarƙashin fayil sai a ce gashi alherin ofis sannan kuma an ce zai tashi karfe biyu ko karfe hudu da ya dan wura-wura kawai sai tashi tafiyarsa a yana haka wannan ba zai cika da ka ajiye aiki ka jika tabu wancan aiki ka ajiye mutu aikin su wane da Allah ku ya hakuri ku karɓa aikin nan ka ba da examination letter ka ajiye ka yi abin nan ai ka yi ba wani doka da ke lalle sai ka gama aikin ka shiga na shekara goma ka samu Allah ya sa masa albarka tashi ka tafi wani abin da za ka iya kula da shi don karka jawa kanka azaba a wajen Allah Allah kashe mu yace akhila tanalu ilma illa bi sittatin sa'umbika amma jumu'iha bi bayani zaka'i wa hifz wa istibari wa bulgati wa irshad ustadi wa qul zamani tan kenan qul zamani sai da lokaci sai ka sa masa lokaci mai yalwa kuma ka kula da lokaci na'am yake cewa qala maw'idukum yawmuz zina lokacin ku da zan sa muku tunda kun ce ni in sa yawmuz zina ranar sallah ranar sallah ku da kuke ta al'adar ku ranar sallar gani ranar kaza wa an yuhshara nasu kuma a tattara mutane buhani da sassafe kaga an sa lokaci wata wallahi fir'auna fi fir'auna sai ya tafi fada fa jama'a kai da wuya tare matsafansa sun ma'ata bayan tattaunawa da dogon tattaunawa sai ya dawo kaga wannan shine shugaba fir'auna shi sa a cikin tsarin shugabancin fir'auna ana koyi wani abu daga cikin hikimomin da ya daɗe yana mulki yana tattaunawa da 'yan fadarsa yana neman shawara kaga da a ce ba ci ko fata walla wajen yaba fada ya je a kira mitin sai ka sa fa'u fata walla saboda ce sun mata wannan hada alaƙi tsallaf da tarahi wannan baya buƙatar dinkiri da fata walla dan take tun ga abiya ta suna maza maza maza to aje a shiga ɗakin tattaunawa bayan ta suma a ta bayan daukar lokaci da dogon numfashi Allah ku je dai idan kana so ka ci nasara sai ka samu sarakunan baya da shugabannin baya haka suke kina amfani kan majalisar tarayya barlaman shiyo majalisar shiyo majalisar kaza wannan kaza wannan kaza da in an kai abu in doka za a yi in kaza za a yi tattaunawa za a yi in kaza Allah ya mu qala Musa sai annabi Musa ya ce musu wailakum tirdaku la tattaru ala Allah kariban, kar ku kirkira wa Allah ƙarya fa yushitakum sai halaka da ku duka bi azabin azaba wa qad khaba tabbas ya taɓe man iftara duk wanda kirkira wa Allah ƙarya sai ce bi mali فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا خفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى ولمن ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أنا مش ya ci gaba da cewa da aka zo don taro ga rundunar fir'auna sarki annan ga 'yan kallo ƙasa an cika ga mawaƙa ga kaza kaza kaza kaza ga anan musa daga shi sai dan uwan sai sanda da suke hannun tukur to da aka zo Allah ce fita na za'u sai suka yi jayayya amrahum kan lamarin su an gane ko akan yadda za su tinkara annabi musa da abin bai lau suka wannan suke yi jayayya suka yi mutu mutum da suka yi ne wanda suka cewa anya matsafa ne wani ya ce ai da fi kama da matsafa ba tun da ai mu ne shugaban mu ne shugabannin matsafa ana ba mu san suna tsafi ba wani kaza aka tattauna dai wa sarun najwa suka ɓoye wata tattaunawar suka zo da wani sirri nasu wato daga cikin nan wato abin da suka ɓoye shine suka samu sarki cewa fa sarki idan muka ci nasara ne za a bamu. mu tunda duk wanda magana da aka kai ba a abin da za a biya mu shi ce kai to shi kenan ai ku ba biyan ku da za ku dama yan fada ne kawai kuna tare da su tukunna to shi da sake cewa ƙalu sai suka ce a ga yawon duniya duk su ji za su fara wani ce in hazani ai wa'annan ba mai bane la sahiran kawai kai tsi matsafa ne yuridani so suke yi an yi kurjakum su biyun nan su fitar da ku min arzikum daga ƙasar ku bi sihirihima da tsafin su da suka zo da shi wani za a babi cikin? su tafiyar da hanyar ku almusula wacce kuke bi almusula wacce kuke kwaikwaya almusula wacce kuka fi ganin kanta fadmi'u kaidakum summa atun sabba to da kenan ya fi kamata da wannan kalmar ta musa ce sai Musa ya ce to shikenan za a fara to ku tattara tsafin na ku na fi ku haɗu ga baki ɗaya ku gabatar da shi ba wai wannan ya zo wannan ba ku gabatar da shi ga baki ɗaya shi ma sun zo da igiyoyin su da sandunan su kwatankwacin na nan Musa ya ce so nake ku saki mu zan ga baki ɗaya lokaci guda ni kuma sai su suka wasu sandar sun tun sofan sai ku yi layi ku to a sahu sahu ku jeru kawai ku saki kayan guda fulaha al-yawma yau tabbas ya ci nasara ya ta man ta'ala wanda ya bayyana cin nasararsa ya bayyana sa qalu suka ce ya Musa to Musa ga shi mun gama shi iman tulqiya ko ka fara jefawa wa imma an kuna awwalan man alqa ko mu zama mu ne za mu fara jefawa malam gogagun matsafa ne ido ma bai taba ganin matsafa irin wannan ba ƙala sai annabi ce bal al'u tabbas ku ba. fata ci kayanku ku kawai fa idza hibalum sai ga igiyoyin su wa isiyuhum da sandunan su yukhayyalu ilayhi suna kokarin firkiɗa ga annabi Musa min sihrihim saboda sihirin da suka yi don sun dauke idan kowane mutum da yake wani wajen sun nuna ba igiya ba ba igiya ba ba sanda ba ce miciji ne kaga min sihirin saboda tsabin da suka yi annaha ta sai wato suka rudar da kama an musa kamar cewa gudu suke kamar motsi suke yi kamar mu cize ne fa ujjasa musa fi nafsi khifata wannan an jinkita da shi musa saboda wato saboda shi na ɗabi'a ƙarshen a wasu, muna kira su wasu, ba za mu ce kafiya ba fa ujjasa fi nafsi musa khifa ko ka ce fa aujasa musa fi nafsi khifatan sai an musa sai ya samu tsoro wani dan tsoro ya dinka a zuciyarsa tsoro irin na ɗabi'a bai tsammanci hakan ba ƙulla Allah ce sai muka masa wayi ce la ta khaf ai Allah zuciya ke kallo karka ji tsoro innaka anta a'la kai ne mafi daukaka a yau ba ce ma ba ce ba ce maka ba ce innaka anta anta manista ala ba a an tal'a'ala alama, a fa'an tafudin kai ne mafi ɗaukaka a yau walik fiye yaminik yar da sandan nan da suke halaka jefar da ita talqaf za ta haɗi ne ma sana'u abinda suka kitsa kaga abinda suka kitsa kaga Allah ce kitsawa suka yi sana'a suka yi tsira suka yi sai shafa mata zai ba ni inna man sana'u kadu sahib abinda suka aikata shine abinda wato mai maki wato wato abinda suka aikata kaidi ne irin da matsafi wato inda ma sana'u kaida ana wannan me ce inda ma sana'u ka'idun wato sahib ka'idun sahib ma'ana sun yi aiki irin aikin makiri matsafi ka gane ko to zai da ce Dana ce wannan za a ce a kawo mafa'ul li ajali inma sana'u kaida zai fassara haka zai fassara haka inma sana'u sun aikata ne irin kaidin matsafi sun yi aiki ne irin aikin mai tsafi shine abin da za a fassara ana wala yaqulu as-sahiru shi kuma matsafi ba zai taɓa rabauta ba haitu a tajar duk ta inda kyau ba zai tsafi inda tsafi ne iya su harce a na namazin fa'o jasa fi nafsi khifa wannan a nan musa zai tuna tsohon tarihinka ko tsohon tarihin da Allah ya bashi falamma ra'aha ta tazzu ka annaha janun walla mudbira wala yu'aqib da ya ga wannan sandar da ya jefa ta zama ta tazzu tana girgiza ka annaha janun ga ta ƙatar maciji ce amma ka ce ƙaramin maciji ne shi ne zan domin ƙaramin maciji ne kamar kububuwa ita ce take iya sarrafa jikinta a ɗabi'ar in ka ce me yasa ko abin nan ba ta iya sarrafa jikinta da sauri ne ka na danur to walla mudbiran sai juya abu zai gudu sai sai Allah ce aqbil wala taqab dawo kaka da tsoro to wannan sai tuna wannan training din shi ne wannan ne asalin training din soja Allah da kanta ke cewa yi kaza yi kaza to ta ka danke a cikin to shikenan yi kaza je ka danne ta yanzu ga wata bukijiya tana haɗi ne bishiyu kuma Allah ya ce je kama ta ya ga bucijiya da ta ninka shi adadi da yawa an ce kama ta ce kai ta kuma ta haɗe shi a wajen tafi na fi kimata musa sai an musa ya samu tsura a rantu wannan tsoron da ya samu na ɗabi'a ne Allah ya ce kullum ka ce na ta kafa kan tsoro wannan yake nuna cewa duk sanda kake tare da Allah ka san abu a tare da Allah kake tsarin Allah kake ka ji tsoron kowane irin makir kowane irin makir kika ji tsoron Allah ije zai ije maka sharrin sa ko mutakar kana tare da wannan tsoron ba ko zai tsaya iya dabi'iyat abubuwa da suke duniya ba har kabari har mutuwa ka ji tsoron ta in dai har ya kasance ka san ka gyara tsakaninka da Allah shi sai Allah ya muku bishara a can ala inna ayu awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ce ku saurara masoya Allah masu biyayya ga Allah Allah ce la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su cikin aure za su je tara a kabari a kiyama da ranar mutuwa wala mun shiddanu ko ba za su yi bakin ciki ba akan abin da suka bari a nan duniya ka ta dawo kullun da muka ya zan je tara bayana ya za su Allah ce ku nahnu awliya'ukum fi dunya mu ne masoyan ku mu ne mun zuba kyalaman ku mu ne wakilan ku a rayuwar duniya da lafiya da ƴaƴan ku da komai za mu kula da su za mu ciyar da su za mu tufatar da su za mu tsare su daga dukkan makirci masu makirci ta kuma kwamari ne za ka je kwanta lani lafiya abinka da shi kenan na ta haf wannan rashin tsarkar ji tsoron nan me ya jawo su wanda tare kake da Allah kamar kai ake gaya wannan in kana so kai ma rayuwarka ka kyau ka cire tsoron kowa shine ka kama Allah cikin wanda ya sa Allah a gaba ba ya tsoro ko mutuwa yana cewa Allah ya samu ka neman zuzu ko yanzu da kike ji in ka zauna ɗin mai lafiya ba ka ba a jiya? Ka ne kawai kullum ka ƙoƙari ka kasance cikin shiri in ta zo Allah ta cika da imani ke sa kula duk bayan Allah da aka yi kama daga annaba manzanni ba ta yin sai mutuwa sun ce ba su mutu ba mai zawo can aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ce annabi ba zai bar mutuwa ba sai an nemi shawararsa zai tafi yanzu ko a girkita mata annabi sa alaihi sana to Allah ya ce ka samu katon sa ka shimfida tafukan hannayenka a gadon bayansa duk inda hannun ka ya danne na gashi zamu mai mana shi shekara ɗaya. sai ce to bayan wannan ba a ce sai ka mutu don mutu to mutu yanzu mana ne ake ce ta ce amma mu ban nan saboda wannan wawaye da ta bota mu ku kai ni can in kun kashe ni kuma ku a haɗa ni ku sallar ku binne ni na muhammad sallam na na jinta cikon na jinta cikon sai da jiyar zafi rafi kira'ala a ni a kai wajen abokai na maɗaukaka suke ta kwai ta daga ya ɗauka da sama ko shi ke nan ta ji alim sallam da abin da kake gani galibin magabatan suka zo mutuwa malam idan ka san mutum ba zai je unguwani na, sai sauri ba ne to mutuwa shi ke sai Allah ya haɗa mun tafi kaza kamar yadda mutum wani munna yake ba wani alamar imuwa ba wani alamar abin da da shi وانا رشد تقولان دي بيكني لا خبنا عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة حين أولا لا تسترى الآهرة ولا يحدنون فيما يخلفونه وراءهم بذات بجنسي وأكا عبنا سكبري بذات جد أورونا قال لي عبنا سكبري الله يسوى ذك وإن إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أنها مبعدون لا يسمعون حسيثها وهم في مشهد أنفسهم خالدون الله يسوى وأن مكة مسعى الكورة من الجنة ما في إيماني الله يسوى la yasma'u hadisa su ba tashin alkiyama don da tashin hankali wallahi ba su koji ko sautin ma ba su ji ba kai shi ɗaya sai wata ai malam Mudane. Haddani ni za a iya gano ni aka yau ka inda an manta da irin ka ai ba za a yau ka ba Allah yana sanar da kai kuma kuna an ta ne. Allah ce ba mu rabban rabban rabban akan kowa ba kowa muna sanar da shi ana sanar da kai ya san cewa in kana duk tsoron Allah ya sani kuma kafin ya ɗauke ka ta maka shi sa ya tabbata cin hadisi cikin ka sunan annabi sallallahu alaihi ce duk mumini kafin ma a karɓar ran naka sai an nuna masa gidan aljanna sai mala'iku su zo sun mata bishara ce ko ta da hankalin ka wani yau za ka tafi wajen Allah sai a nuna masa ce ka ga makomarka ka kwantar da hankalin ka ka yi hakuri wannan abin da kake kasa damu شيل مزاج سمت فصل فصل الله ذكرت ويا ويا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية ودخل في بادي ودخل في الجنة حديث اللي هو بكرة تسمى لا سلام تسمى إيه دم تمن ده دم مو مو إني يعني ده متوع سيما لا يكون كتير كي ونري المطمئنة وتشبع الله كما تقع كما تديا يلا تكون واجب بجدي راضية مرضية الله كي هاجنة يا أمي كما إذا نسيري بعد حاجة تعال كوي قاعد يبي ana kai kana ta wani ana ta ana ta kuka wata kwace sai ga mutum ka zo ga fuskar suka ka bude ga ya fi kyau ma har wani walwala kamar ka ce wane ya amsa duk abin da kake ji tsoro wallahi sai Allah ya ji maka Allah akwai halarci akwai alƙawari akwai alƙawari to a nan duniya ma malam ya mace ka ya yi maka abubuwa ba ban sana aje lahira sanda bai kawo ka duniyar nan kawai sifir ka zo ba abin da kai masa ba ka taɓa yin wani abu na ɗaya abu ba a kawo ka yanzu kuma amma ka kokari kai sallah kai azumi kai zikiri kai halala za ka tafi ya zai taɓa da kai ai ba taɓa da kai ba ma wadda aka rabu ko makana ubangijin ka bai banka ba bai ban fara da kai bai kyamace ka ba ka kwanta da hankalinka kana zuwa mala'iku suna tiran rai ana lallashi kai kana hutawa ba yadda za a zo a gigita ana ce a kulle kofar yayi kashiya ai an ce ya karye kofar ka ya mutu a'a Allah ka ba mu mana ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa wa na fi kifa ta Musa sai an Musa ya samu tsoro a ransa dangane da abin da ya gani kullum sun ce lata ta khafka ka ji tsoro ka anta la'ala kai ne madaukaki walqi ma fi yaminik ka jefar da abin da ke hannunka na dama talqaf za ta hadiɗe ma sana'u abin da suka kisa abin da suka tsara inna ma sana'u kai da sashi abinda suke kaidi ne irin wato kaidin ma mai tsafi wala yubulhu sahiru shi kuma ma tsafi ba zai taba rabota ba sai su a tata duk inda yazo ulqiya as-sahratu sujadan فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم الشرك فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جموع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت ما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر Ubangiji su wani ta'ala ta bada cewa fawalkiyar saharatu sujadan sai wa'in nan matsafa suka faɗi cikin sujuda a sahara jami'a na sahir ana cewa katibun kataba tsari ƙara'a hafiz hafaza wa yursula alaikum hafazatan fa'alatan ya ce fawalkiyar sahara sai wannan matsafa suka faɗi sujjadan suna masu sujuda bayan sun taso ƙalu sun ce amanna na rabbi haruna musa mun yi imani da ubangijin haruna da ubangijin annabi musa an gane ko Bala sai fir'aun ta amantu la idan sai ku imani da musa qabla an azana laku kafin ne muku izini innahu eh to shikenan innahu ashe shi musa la kabirukum dama shine babban ku ko ya rantsuwa ne inna wula kabir wallahi wallahi na gano ma shine babban ku allazi allamakum sihr wanda ma ya koya muku tsafa haka malam ka duba yadda Allah yake mu'amalanta bayi yanzu ha an yi an Allah kuma ya cika alƙawarinsa falau qadda anna aydiyakum wallahi wallahi wallahi shine lamul qasam da nuna tawkid falau qadda anna aydiyakum wallahi wallahi sai na yayyake hannayenku sai na yanki hannayenku wa arjulakum da ƙafafunku min khilafin na saɓani, ma'ana hannun dama kafan hagu walau kun, kuma wallahi sai na tsire ku na gicciye ku fi juzu'in nakhl a jikin ku titiran dabino wanda aka fiƙe za a tike sanan tsire ku tun daga dubura har tsakiyar kanku haka yake yi ba irana muku ne Muku ne wala ta'lamunna kuma wallahi sai kun san cewa ayyuna wane ne daga cikin mu ashadu azaban ya bi tsananin azaba yana nufin anan fa Allah yake nufi wa buka kuma waye mai wanzuwa sai ku zai sani na kira wani shi Allah yana nan shi kuma ya tafi sai wani fa ya yi rashin kunya fa Allah ya tallahi sai suka ce masa ƙwari suka ce nufi raka. ai gashi na Allah ya suna ya gashi kuwa lan nukhiraka wallahi ba za mu taba fifita ka ba ya kai fir'auna alama ja'ana akan abin da ya zo mana min albayyinati na hujjoji mabayyana gashi a fili duk injiyoyin na mu an cinye kuma shi ya kama sanda sai ni kadda ita wallahi fatarana ba za mu taba fifita ka akan wanda ya kage mu ba ko yanzu zama ci wata wannan ne kasam wallahi fatara mun da wanda ya kage mu ba za mu fifita ka ba ba za mu yi wannan ba faqdi ka aikata ma an taqaf abinda kake duk abinda za ka yi kai din an yi maka din an kafirce duk abinda za ka yi <laughs> ka san imani imani haka yake idan ya shiga cikin zuciya ba fa sai dai mutuwa ita babu rigima da take dagawa duniya hankali da hukumomi saboda rigima addini duk wanda in dai addini ya ya fanci abu ko kuskure ne to ba sai dai bai mutu ba ta kuma wanda in gano gaskiya kawai ka ce za ka zo ka raba shi da addini to lafi ne ya kashe shi shi ke neman ma kashe shi a kai ana mashi yan dabarun da ya a hanyar ji a yafe mai ai ba haka ne. wannan barazana sai suka gaya mata faƙubi ma an taƙawa ka yi abin da za ka yi duk abin da za ka yi kai an yi maka ɗin inda ma bi ai duk abin da za ka yi za ka yi ne haziyar hayatar duniya a wannan rayuwar ta duniya duk abin da za ka yi ko yanzu ba nan ma muke kallo ba can muke kallo wallahi sun imani inna amanna bi rabbina mu mun yi imani da ubangiji mu ne mahalicin mu abin bautar mu na gaskiya li yaghfira lana dan ya gafarta mana na zunuban da muka yi wa ma akratana alayhi kuma ya gafarta mana abin da ka tirsa samu muka yi kai min as-sihr tsafi kai ka sa mu tsafin ma kaga wato ka kenan sai aka ambaci tsafi da mai zunubi da za wanda suke ganin cewa za wai shi ai ilimi ne za a iya yi to kaga da wannan ayar ake ƙara gano cewa labazin wa ma a karata na ba karahiya na biddul haram ba ko ka ce biddul ma wato musnun idan ka ce makaro alkarahiya asalinsa a yaren ƙur'ani haramun wa karraha ilaykum al-kufra ay wa harrama al-kufr ba ya karanta muku kafirci kace makarumi ne kafirci a wa karraha alaykum al-kufra bal fusuqa wal isyan ya haramta muku kafirci wa ma akratana alayhi da abinda ka tirsasa maka muka kai min as-sa'ir na tsafi kafirci da wannan ya nuna maka cewa tsafi an gane ko aga da harkar tsafi da harkar wannan wannan da waye waye waye duk kafirci ne sai mutum ya zira kansa za a buga za a yi waye yau rana ce kaza kaza da haka wannan tana daraja kaza yau dole ka wallahi kana tsafi kana shi ne ka sani ba ka dauke ilimin ne yake faruwa daga wajen Allah ka dawo kan bayin Allah ita wannan ita ta a cikin tabi'a ta tana kuna wannan ibata eh, ba da nasara wacce ta take bayan yau marihu ne yau mushtari ne yau ifaridu ne yau sauri ne ai ce yanzu yau tana cikin kaza eh yanzu tun da ita ai a zahara take ita haka ɗauko eh ita wannan kaza kaza kaza kaza sai ga waɗa an ajiye Allah yanzu an dauko wasu ba gano ake eh an kama bayan Allah za ka iya rantsawa idan kana kallon wannan abin ana zuba shi kawai abin za ka faɗa cewa kawai Allah a gefe wallahi kawai wa'annan masu ne allolin kawai wallahi al'azim shirka ne shirka ne da sai fitar wani abubuwan ya ji mamnau ya shi hula yake faɗa cewa da yana harkar taurari yana sai ya ƙware a kai ya ce kawai sai ya malamin da take ce masa shi ba kwana biyu a karkar nan na ɗauki karatu ya ce na iya ɗaukar darasi saba'in a rana karatu daban-daban ce wallahi ko sai jana gara karatu ya ce ai wannan abin ne da kake yi ina cin wato wata ta tsari eh, rawi ya ce an ji mutum yana wani abin karatu ma ba zai zauna ba ba za su tuka gamsuwa da karatu ya ce na ɗauko tafan da wannan abin da ya gane ƙunan gaba ke da ya ce to shi ne sai ilimi ya zauna maka amma da ka zo ka kamar cewa taurari waye waye wace tsira waye waye taurari ilimin da ake ɗauka a su daban wa alama ta wabin najin hum ya tadon alih tidawa ake da su nan duhu ne wannan alama ta ruwa wannan alama kaza wannan ga wasu kaza ga kaza ga kaza a duhu nan an gaishe ruwa ne sauka nan ana alama hunturu ya zo alama basara ta zo alama kaza alama kaza alama kaza amma ko ya ce ai wannan ita ka san tana daraja kaza ita a ta yau duk wani makaruhi duk wani alkarbu duk wani alhammu duk wani bakin ciki yau zai sauka da ɗabi'a ce tana sakkowa da bakin ciki ne shi kuma wancan sana ɗabi'a kan ya zo da farin ciki ke ba kaga ba Allah ba ka ɗauki ka ba tauraro shi ka san ya tashi zuwa yana da wasu rauhanai shi rauhanansa da suke zuwa da shi suna kaza an ajiye Allah gefe wallahi ba za ka taɓa jin an amince Allah a cikin ba shi kuma mutum yana ganin wata sa'a ce Idan zo wajen wajen wani wanda yana ganin su ne malamai malami ya ce ce eh, a zo a duba ita aika ka san kai a ɗabi'a turabi ne a ɗabi'ar shi tauraron ka idan ya haɗu tauraron wancan to zai dinga karo don shi na hisi ne kai kuma ka zane ka zane don a ɗabi'a ka kai ka zane kai kuma akwai kaza akwai saura a kanka kai mushtari kai ta ce nahisun mahab wannan nashisi ne gogaggen nashisi ne a a duk inda aka tasha ba za a ci nasara ba sai dai barna za a yi shi wannan nahisin mahazun in an sa shi a yaƙi da kacin ana ta wannan mangamin yake cewa suka ce inna amanna bi rabbina lallai mun yi mun yi imani da ubangijin mu yaghfira lana dan ya gafarta mana khatayana zunuban mu kuma karhatuna alai da abin da ka tirta sa mu akan min tashari na tsafi wallahu khairun Allah shine mafi alkhairi wa abqa kuma Allah shine mai zuwan zuwa kaga sun mai masa Allah shine mai zuwan zuwa yace ayyuna ashaddu azaban wa abqa sai wallahu khairun wa abqa <laughs> Allah shine mai zuwa kai gobe za ka wanzu ba sai ce mai masa <laughs> to babban abu dai a wannan gaɓoɓi shine lallai ne mutum ya fuskanci cewa ba a gajiyar da Allah kuma ba a ja da Allah kuma a kai da nasara kuma duk layi da yake ba na Allah ba a karshen ta faduwa yanzu za ka ce fir'auna in ba don ma ƙur'anin ba da ma an manta an yi wani fir'auna an manta an yi wani harkar tafi an manta kaza amma shi Allah yana nan ikonsa yana nan zatinsa yana nan yana nan da sifofinsa yana jin kuwa kuma yana nan cikin sakantawa masu yi ta aiki da kuma wato da abin da ya dace da suna aljanna da sakantawa waɗanda suka na da abin da suka na mulana fata mu Allah ka taimake mu da faru zamanin ko sa'amana kuma Allah kuma mu zaman lafiya Allah ba da mu ba ba dan halin mu ba mu yi tausayi da wannan karatu Allah kada ka zaba kada ka bar mu da shugabanni waɗanda za su zalunce mu ko su karya mana ƙasa ko su karya mana tsari Allah ya ubangiji ka haɗa mu da shugabanni na gari Allah ka haɗa mu da shugabanni na gari ya Allah duk inda makira ta ubangiji kanka ba su dama su ci nasara kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah Allah ya kare musulmi ya taimaki musulmi a duk inda suke a duniya mani ya taimaka mahajjata Allah ke su lafiya ya dawo su lafiya Allah ka fara da za a gabatar duk waɗanda ba aikin hajji ba ko mura Allah kai su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 Mm-hmm.